بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ngaba suku ya fendo ya guro gani be ita sahaba mu cikon ne na yi tishi ya zaguru ɓata na bai shi ya gwayan annabawa gan bai tushi sako gawa na ga yi tishi ya waliji zandoro na sun da sako sun ya e gwayan annabi sako gan bai tushi sako gawa na ta ci aluma ya gburo shi wato aluma na bai musamman luma ya zuba an gaya luma shi ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayiduna abubakar a shi ga a luma shi guce abu ban bai jimana wata tace haka ne jama'i musulmi shi gagada sifatuhu wa falluhu sifa ya kira yana kan gan bai sifa ya boji na tsoci sa sayiduna abubakar bayina gan be cona sokojin yune ga sifayen sayiduna abubakar e bayan halkiya e bayan alita ubo na na aisha na igin sayiduna abubakar na ji babuye ya al'umma musulmi sokojin da bayan zagu baba fakalat na na aisha gan kana rajulan abyada nahifan hafifal aridain ajna ga sayyiduna abubakar ezabagiwo na ifabo kuna nahifan zawara ya ci aguwa zai gbona hafifal aridain a cigaga tin yi mafakpa ko na ji udokwa nga wani kwabiki yau hafifal aridain yau inda yi saje dokwa wale yin zan da caji ushe sarawai wacin ya saidu na abubakar ga cigiya umai ajinaa a ga wagake ajina waga ahdabu zuwa ya zuwa wani zumu ya fi na zumu ya fi ahdab gada wani al'ahdab kalila lahamil waj'i a ce a ga mini siffa ya na kan kwaci ya zuwa wani emu ya fuska wuganga ya wani, ga mu fuska da ya mai ga'irar ainihin ya kusa gubabu lodanin bu mana ya ga iral ainihi da wani na ti jab'a a caga ya gumayi ya gutiya sosai ga yi kwabe na a aljab'a ga na jiga yi siffa na na aisha ji jibabuwe bayina etiyan halitta bubuwa yiga da littafin yiga alkhulafahu rashiduna yin aminul kudat sof a gwegici na iyade bayanin na sai a sifatu alkhulkiya sai inaji abozun tatiwoyin bojin jina kana radiyallahu anu عنه أواها شديد haya? sayiduna abubakar wafe awahan zai dokun gan a addu'a na kasiru du'a ezuyo na diegun sarawin na egun da sarawin galu fagito hawahan zai dokun bi addu'a bayina wuke yi shadidal haya wude zuye sarawin kasiral wara'i ezuwo ne dokun bemila tutoci na indoro na yi ba uso kuna wani zuwa biyu na haziman ma rahma ezuwo na ga tundoro ladan yi buru wani losu mashana wajen akugi kini etiyan kibo etitun wucin haziman bi na jaziman nga tiya tun doro wani lo su masha wani labici kekin etiyen jijin mubo a caga umaju da yegu da lamar wujo wani tso mutunci wani tso cin wani tso yawa alkhairi nan su ko kufu nan mutu je mutunci wuya wani e zai zako kan do ciwo fai je mutunci cita cin ya ah وكان غنيا بجائه واخلاقه وفي زبغو بيتشونا سوكوجي يونه بيبوجي ونجي ngo tega boji wangi bago ga unsoyo me tsaba gona sokoji yona be a cigaga walam yuksar anu bayani bela ga na abubakar un kutila tun lalo musulunci ga ni wefe un kuti da alul jahiliya ji su kufu kya ci galuwa wa usira anhu al-akhlaqu at-tayyiba bayani na ci bojin bo patan rayuwa na wi bojin wangi tun nuna na ga mulazan doro su kwa tsanan waji tsa gan betu shetani akwai daga kpagu ga alkhairi. wa alkhairi watsun wai nana to hali zakan ba da tuta ke tun alfashar jiluwa Allahu ba su ko sai bai wajen alkhairi shi وقد أجمع أهل السنة على أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ga misiyan manyan sunna ji aga yi wa gazi je alu sunna ga aga sahaba jiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alu sunna farko jina wana aga yi zai ji zozo bai ba wa annabi muhammadu ya zai jagwa sun ina sha annabi muhammadu wuna a ji ga alu sunna ya e wani sunna gai ina annabi wuna e gaji e tuji ya nabi muhammadu nga ye kiyo sunna bogo zeji ga gwa sun ga nga ye lobe yo ade palo baya mando cha ko she undo cha na za na jiga igan al sunna amma man ro na ga te mi tuye ti aqidi ubo ma ji sahaba ja ma ji ga nabi ana sunna wala gumiya e bona manye cibici manye cibici gala kandoro anabi alloji alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati ya labai na to milawe na zandro na bibi bi fahimta ndoci na ce mi lebaran <coughs> ekeya ekeya gani bai yin zamu ce ya gwasu na tsomi ga yayi na ya gwasu ne sahaba mi ta tuba na wogo mi sun alu sunna jagu etiyan ci wa sayyiduna abubakar to a ga alu sunna ji ibayen sifa ya bayani bu zandoro na ya daji gan bi halifanci ya sahaba wuce ko gunin na yana zandoro na ya daji gan bi na sahaba shi gobe ya yi daga ba nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam zandoro na ya daji gan bi littafi ko yan addini shi na qur'anu kutubu sita bi littafi ko yan addini na jago hadisu shi bi yi daga ba nabi muhammadu wani zannaji kwata alu sunna ya ngole abu ga gwaye maki sahaba jiwa da wani na shi da bai zihon sai duna abu bakar ya bi sahaba gwakwa sahaba jagajin da ya yana amma ga ga gaga alu sunna bi siffatil khasa zai jagwa sun sunna tsinta a yaji tasubanci a man doro na daga su ko ga sahaba jiga zanna jiga yi sunna tsinta amma ga gaga sunna ya bayani to zai ji je zuma ta ba wunda ce sunna ca mi tetuman da ce jina a tsaja gare safayin sunna kan da ci amma sunna zalla zai ji ji tasubanci a zan dora illa bayanin dora sai daga ba nabi sai daga ba sahaba jona jama'a ji ji fahimta gan na ko ta a ga ibnu taymiya gan rahimahullah bai wuce sayyidina abubakar ezo na kutare hikima ya sarauni wanda ta da sarawi mai bici shi ebo e na lokaci na liuga waje ezoshishiya musulmi shi na lokaci ne kuza wangi shi caja khutuba na ke khutuba gaggabe za wangi shi alkalamu ilan nas khutuba wuce yi miwa khutuba be don mai gaggaye za wangi to lokaci na waji za wangi khutuba na lokaci na tsawaci ji mu ya yi uzana mini bayani na ji ufe ji fahimci na ne wugwa ga zai tadi wa wani ga anni kada to alaikum akika amila shi zai wallastu bi khairikum majiga mi da alkhairi da ga ga alkhairi mi ga ga ga la mi shi zo a na dai yi wa tsayin tsoci ke lawo yo zanne ta dace yo kace wa ga mi ga wani gwakwa zai je shi zo ne lele gan a gan zawon gishi a mai ilimi a yawo arziki a yawo a kasa wula ga sokota tawa a mai zaji e shi tukpawe na ji basira fahimta hikima yana gaya na cewa na mude yiwe latu mude yiwe tsayin tsoci to a ce a ga yau ewon doro aga kufa wani da kada galetiyo ma galetiyo ma kan ga wazo gedabo amma tun na wata rabe ilimi wace le ga zan dodda na su ko ga wo tun be yo sai ga ya zaji dabo mu dai bai ba ci lawatu ci lawawa kacha ake dai. be wuci famba gan be ilimi qur'anu gan be ilimi ahadisi na tsoci ga ya sayyiduna abubakar na be fa'imta yan manufan shari'a bi hukuncin shari'a na ji mun da e na ne e wani man jiga na laci ga di su wo mi su ya sayidu na abubakar kendo na wo mi su za jona na mun da jin lopa ngole hadisi na wa ga sayidu na umar gobe na bi sayidu na ali ji wa ce ziyo ya abubakar a ga wuji bayan da ci ba mun da jelle lopa zuma ya nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kacha hadisin wace zandoro ah, zai dabi annabi tun zandoro la dabi annabi yana za a dai ba wula kwa tubo ga zandoro Mun ga ka ci lota ce nun sa jibore amma ya guba ce tutsa guta ce tufo guwa ce a da ji zuma ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma sayyidina umar e ya guki uta alifanci bo e ya gu abu raira jille je ngala ngalawa hadisi jimi abu amma ilimiya hadisi na dabe sai na abubakari na manja shiga wuya ka zan dojje zai dabe zai lajilozu na lajilozu tun zan do wala dabi ma ngole ga bawu na wade gwa tuba na ji bawu dai ya gani adda zan daga makka har be madina yare aji jira fogukin ala da jira mun shigo ga na bai ji bayani ji wade wo dabe na bi lajilozu mun majalisi ko amma a gude jilopa dalawo ga ku hadisi jimi ba fakad kana al istishara a cigaga sayyiduna abubakar fe zai doku be shawara wai be sahaba jina in e doro wa be gawa jina ta ci halifanci wani waji wa shawara ni sahaba jina a cigaga yau wa ga jeza ko ga lamatakin doro be ci ci wani ma e o ji dambo be wani na ji gbani na wakke na ji basira ya a ce yau ton dana kiyele yau uzuri cinare wani kaza zo labe gama wani na wani kaza hali kaza budai nimbo zan doro la shaura mu be a ci ga yau su ko gangan biya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wa shawirhum fil am. su ke jaye ga mini bojin hajo e wa shaura bogo sefu yan zakir kishi sayyiduna abubakar e wa shaura salamu be sahaba ji yau guna madabe sayyiduna abubakar na waje rufe rayu ra'ayi ndoron wa bebe na wa tun ya guna bu shawara ndoron wa bebe ina ya gan ndoron ga na ishara ya wugwa mini gan wujo be tun ji gan zanna da ya gun gama la lokaci na dai usara badr zai ji an wa ya kun ya badr wani kiji faro ngole a ga la shawara mu be na na umar shawara na nan ya foga nan ga za zandoro na ide ci ga kafiri yo indiyan wa ya kun ya badr ina na ena gwa ala la ufeyi amma sayidu na abubakar bebe shaurai nan ga ndoro diula titacin sa ala fidawa jin nga fidawa ezu sa titacin doru la titacin sa be ni ga dene watsun to bayan egiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ga zainab na abul as mudamin itacen zai ja dai kun badarin na wani mula lo musulunci kanga e magena na khadija ni mula ya zainab loya wani e boboye na danga da babe yime wani nga mula be foga ga ala saba we annabi muhammadu shille e magi mun shi yace gu foga e wani da lo musulunci majibo e ndoro ba nga e boye na zaji ja ga makaci ya ga timu wani nga wa mi ce to adini ziyo ke eliyawi kace zainaba ga yi tunna to annabi muhammadu tuna sako biya baba mi amma an da bara je buna nabi a gangan kaga dai wa lo musulunci ya won be eh ya wegin be wai gala mutu belo musulunci mutu ji bara ya maka ciji mu dan mu fa wa musulunci go shi gangani biya da tun annabi muhammadu madina sallallahu alaihi wasallam zumaya ekwen badar gabo bai saidu na abubakar ya zuwa na shawaru kandoro to sayi da bada wanda ya gu mudabu wacce ga sayidu na umar lamarin wani sarawai ko zandoro agbatun na ibona zandoro gai na wan jana jin izini wa wabe annabi ga wula wuce cewa ne eh, jin izini ya waji izini ya lawun citi ole ga ya zuwa bagi bagi da wani gama lanu lo musulunci na kafiri da titacen wada musulunci lon hafi alkhairi ibn zandoro de fure wallahi tallahi ezu wana wu de fu ezu da wu de fu ibn ka zando cige wa to efi edda ne de ze wona na data cin ibn ko emi ibn nga wale ga mini wada nga mini wada so za wangi ji de fa ah, ka ka ze ga gada na wu de fo wi ze ga ga wona wu de fo wi ibn sayyidina umar wuce fa ya musulmi ji sarawin ebona to sallafe ila to a maida ni ulo musulunci na ga yi wa to ala kafiri ji mai gudu be abe tun bagi bagi eh, bagi bagi gina daga ya ba umar da ta can abu umar alo musulunci inda ya ga ya be albai'atu li abi bakr radiyallahu anhu bil khilafa basu na jama'a musulmi ji ya sayyiduna abubakar etiyan wa halifa zumaya nabi muhammadu wa bayani wuce gabo ya gada ya bayani jane tiya bojin bo ya ali tabu gani bayan ali na juta bana. zuma jaliya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ijtama al ansaru fi saqifa bani sa'ida madina jijaye ka tuwala sokuya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayyaka jidana na yi ga saqifa na e ciki bo ga ya tsaye zo shi ci ta a madina ci jau a shiga shi tiyo bai da ya ji shawara na za Allah gusha tina yuga sad fa hadara ilaihi nafaru min al muhajirin jamman da ci jife bi ta ce maka ci jau e bona madina ci tsatsa ci ta ce wali wali shi ta ce abu annabi hajji ajali litinin fai zumana abba zazai ti shaniya ajali annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ya bana lebanon luwa watu kashi wutuwa sayidu na abubakar ci satu bai aya ji ne ugwaga annabi muhammadu hajji ajali na to na zumuce wani ga gada kibo shawara ya tiya tishi bo kafin ya fukun annabi muhammadu na wana ga malaya kusa ya annabi muhammadu wani ji faruwa sai eshiya laraba fai annabi hajji ajali sakagi ya lice ni ada alamar ya jalibu talata ke da bi. a sokowa sai focho eshiya laraba fi bi mana esuke laraba eshiwu ya ci aga sokowa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo kibo ngo ofe gaza ko ga jajali wubbe kendo na talaka jajali ndoro ga wa guda goda a afe watishi ebe na tishi ga ya commandment o ga ga kaza ya jo ya ji kaza ma tishi bode muhimmanci sarawai ta ga malawa sun kai da yahudu shi to gbani je da na ga yau ga zuciya suna yana ta a dai zan do ci gikin kin gibo bona e waga dinebe lamarin tishi boy bona kai da tisha kaya da ba zan do waje na buna mai da na ya tishi je na en doro abe ga waje faruwa na tishi na ga ya oda ya soja ji bona wuce min ya zai shi da tsawa da na ya saki fannona sayidu na abu bakari mu dabo sayidu na umar wasu dabo abu ubaida dabo amiru ya gyan jara zan na ji kpata da mini zai sha nabi abu shara lulu aljanna da nan yana sayidu na abu bakar fe gaga mu fe ji bayani ya falla na sokoji ya madina ci shi na mu dai gaga etiyan al'amarin wucin mufe ga gani biyayin ga lakar raditu lakum ahada zaini rajulain mi ya yi daji yaye ga mini ya zagu ba nan gai umar gani be abu ubaida eli zai ga litishi na mi ya daji yaye zandoro gabba na ya gwaso ya tiye ko umaru ko abu ubaida na abubakar fe gabe madina ciji sai duna umar ga bayani shi beddan yi amma ya baga kokoro gyo ebo na madina ci ga tashin abu ti shafe tiyo maka ci maga tashin abu ti shafe tiyo bai wucin sai duna abubakar ya hadisi ne wugwa ga tishi daga ba zai bo daga ba ku raishi ci mu afetti ona na, nabi muhammadu gana hadisi bai ta cha ga tishi daga ba zai bo daga ba ku raishi ci jo gai maka ci jo aji muwafaka sayyiduna abubakar ya shawara ga mini yasa guba no e bona zai ji nabi ya bushara billo aljanna za goye fe ba ni ona pata maka chayo amai quraishi ci jibe kabila yin shi ci madina ci ni da ba zai ji ya bushara pata itiya aljanna lo dananne ona na jayi gan al'asharatul mubasharu na biljanna na sai na umar fe gangan bayan ga ya mashar ansar ya yi jama'in madina cishi alasun ta'alamu na an rasulallah sallallahu alaihi wasallam kad amara ba bakrin an ya umar nas yawa ya na nabi muhammadu ji bushara ya umarni ga na abubakar shi zawon gizo yin sallana lokacin da ba ta jale wana to zinwa mafiyo nawa shi zo ya na umaru na eh, na abubakar na zai da nabi ga shi zo ya ci tun ibada wana su bi shi zo ya ci ijele kibi dabo zinwa mafiyo na ke shi zo ya bayan jagora al'umma shawana ngole e ban so bi abu bai da ga na abubakar ji shara ga aliyu amma wai ke ga ya zawangi je satu bai kishi na nabi muhammadu lai ya sallah ne allahu akbar sallallahu alaihi wasallam madina ci fe ga ga na'udhu billahi an ba babakr iye wato tobe so kwe na ya shi abubakar zuwa nan abi a gai ta shi zo abubakar madabo hadisin na wanzo ne santun na wanzo ne ngala sa guru kan doro yadda na ga sun tuna waji ushe su ma amma zai tuye gbada bayi na in kallo haya na wajiyu na kawo ga ƙur'anu laje gafi na kuma bu wa amfani santun na ga abubakar eh, umar laya a fiya tsari ba bogo abubakar umar allawa ga zai gwezo shi zai gwazo shi ta ci wana zai gwati shi ina ngai abubakar zumanu satuzo bai na ji faruwa ya abubakar ya ci wato zamai a nabi sallallahu alaihi wasallam ina ya e, bona baugi gan bi abdurrahman bin auf ga nabi muhammadu ji sallallahu zuma abu ya abdurrahman bin auf a fe lokun ya tabuk e ka salla ku nabi da zuma ula biya e ka salla ma ku a fe ne sallaki kafi agun sallamina mina nabi muhammadu so fe be lo salla sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bin auf da mini zagona nabi abu shara bi aljanna ina ma su ku da madina bu mudam ni zai ji da cinwa ina nabi muhammadu ji sallah zumu bar mu bi abubakar ga azza guba na ga allah akbar da mu ci annabi sallah ba zuma bo ya nu da ke biya ina mu ke la na ke na shuna ji sallah mazo mu fake na ki mu fe ya bushara ga ina ji na age nya ke kana kama waye ka sallama ku a ci ji sallah na bi wuci fatalaba umar min abi bakri yadda na na umar ji bayani ya zawon gishi hankali ya ci dashi ga sai dai gwaya shi zo na abubakar na wufe ga gan bai abubakar ya ga tagu in ji umar wude dai tagwa wufe lagwayo ya ce mu bayi wufe lagwayo ke dai wani idajin ya tiya musha musulmi ji zo maka ci ji bayani fe be madina ci ji wato bayani fe ji mu bayi ya zai yau na abubakar Allahu akbar kpata ajin mu baya jiyo ebe na da santuwa ni ga zan na fe shi izo zamai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bogo za wange wasantu ar gadda bi zando chayaye zando chayaye an kalima ateya edana ga santu labe na wasu zaguru kandoro mudi wo ga sai go daga wani ji tuba daga an kalima jo bi wuce jama'a musulmi ji an ni ga da misai musulmi ja gun ya ce tishi bo yanzu yo nye abubakar efo baci saiduna abubakar fe gutamin bareo mude gutamin bareo zawangi ji kpata na ji ke adda sakifa na ba ji mu bayi wana a to fe be fe ke ji mu bayi ayu mu bayi a gumi ya zibo saiduna abubakar yi tishin musulmi jo Allahu akbar yiga cin littafin ne yigan lamhat fil khilafati rashida ya doktora abdulaziz muhammad nur ya de etanna to ya sana sayiduna abubakar da da okunci je musulmi shi wani dana alana abubakar radiyallahu anhu uslubahu fil okmi min khilali khutbatihi alkasira allati khatoba fi nas fi masjid rasulillah sallallahu alaihi wasallam ga saiduna abubakar Kendo na waje okunci jibe zawangiji na wa bayani jiya wajen bayani jiya masalaci a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zuma ya e gani gabe za gije e ga kwakwarogi ya e ga kwakwarogi amma wa bayani ku ya kai tiya kendo na waji jagora ya halifanci wujina tsari ngo to ga zocin doro aja gaga ko tsari mi dana tsari mi dana ngo le ka muhammadu buhari gutana funa la mulki na kiji faro tsari wuji to a ci agu yau kai da yanzu shi bai wa wato ga yahudu bai nasara shi kpata kai da musulunci jiga ku shi shaji yana wani gwako tsarin na shi kpata musulunci ba ku amma wa ga ga musulunci e ya wani makiya musulunci a yau ta ce gwako tsari yahudu na shi musulunci ga ba ku mini ya na saidu na abubakar ga fona mulki gumi bai a gumi yau zana inu gabe jama'a musulmi ji zuma dajin ya tso ci ci kiso ko zo nan ga ya ayyuhan si ya ya zawangi shi inni kad wulitu alaikum amila shi zo yayi so kwa mila shi zo so kwa mila fe zo ci yayi walastu bi khairikum majiga alkhairi mi ga ga fa in ino ni ya gabe le miye lotunguru tati alifanci etu etumi zuma wa in asatu fakawi muni amma ya gabe lim ya ci bi ce lotu na gwana e yanka boye tiya gyara ja ya lungwa da ci ma bogo ya shi santu e layo be siye lokaci ne goye ya je na goyana be wuce mi atso gaskiya mi atso amana e, na gaskiya gai alkhairu amana to babu alkhairi na gama na ma ayin ciwo wa fikun fikum indi nga ndoro na mai zagbogun tace ebo na zakago ciwi bambo ebo na zagbogun doro na ga tibi na kuna sai mi ga ki ugwayo nga kuna wal kawiyyu fikum da'ifun nga ndoro na mai zakago na bogun yi bambo ebo na ndoro ga zando sai mi ga haki bai wa bokatuna bai wa ina yi haki ya zada guba na sai guba biyu yin ba su kwana wale za guru shi in doru ga ga nan ga insha Allah a ci gaga ma a luza wangi shi gwa babu yan kunda lwa sai egba nga ci ya za wangi ya shi ci ga lokwa wani ji ishara ya da wani ga ya lokun ya lokun da bogo alfasha nga gami bata ta ci jama'a sai bala ga jama'a wuce dai a da ga gbogun to bai tun daidai Allah ba ta canje bo bogo mi jin da ya tun daidai ma jin da ne ya jiji ya lokun da ana bogo ati uni ma atatu Allah wa rasula ya mi tumi jamaji matuka bɛ ina mi abebe di gadi kwadin be ba ci den bɛ ba tu ci na fa idha saitu Allah wa rasula fala ta'ata li alaikum le so ko tu ci ba ye ya galla mi tumma wale ole so ko ya gaga le ba usa ko tu ci ba igala e mitumma to jama'in musulmi shi na ga alamarin kutuba ku yi kan a takaice na utuba ya gana nga yi gaga zawon gishi ya yi ni a yi ban bai ni boye bayan ukunci bo ya tsawa ki zandoro yi ga ga ibana e yana ji faruwa hukuma gwakwana oga yi talaka ake oga zo zakoji ake a yi lade tutuwa ngan na da za mulki mu ba min ya e ga kona ji ungana da wannan mi mafa enaye wana igugwa itu gaskiya zuma ilotun alkhairi a ce ga logo yin mulki mina gaskiya biya gungun ya gamana mewa gamana mewa gamana a ce ga zandoro na zalami na gaza tibi na kun miyagwa ake gubu a yazo tibi na kuna miyajin adalci ya zai ji ji zalunci na mini na shi a da zati uba nan gai rafu rayatil jihad fi sabilillah alatu ta kwalatu adagun kafiriji a caga etun alfasha kamu alfahisha tu fil mujtama'i mi wa gan letun alfasha yakin wa da kaunawa dan doru lam ni mu da doru labi ci ko ko a caga me jin foro gai la me tumi matuka me daga lotun be doka so ci na amma mi gale ba wuto shi ba ya lamtun kan ga ita alamar wucewa ma jimajin na gai gurgudu ya hutuba ya saidu na abubakar wa egan kokon tsoko na ifibo point nukat gutuwa ba na dawana ga ba su koya bin na kin ya tuna saidu na abubakar lota alifanci ubo ya jama'a musulmi jina gurgudu ne ganin social barkudu bai ga bici na social fagen bai subhanaka allahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu